Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu muni Barma. Har yanzu dai muna tare da Malam Sa'idu Ali bakanike ɗan asalin jihar Adamawa mazaunin Enugu. A kashin farko na hirar da ta haɗa shi da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okurukwe. Wannan ɗan taliki da ke da tawaya a kafafuwa ya bayyana yadda ya koyi aikin gyaran babura da keke napep da kuma yadda aka yi ya tsinci kansa a yankin kudu maso gabasin Najeriya. ba idan samun abin rufawa kai asiri malam sa'idu na koyar da yara aikin kanikanci a matsayin gudunmuwar da ake bukatar kowane mahaluki ya bayar a yankurin ciyar da al'umma gaba kyawawan ɗabi'unsa ya sa abokan mu'amala ke yi wa bakon shirin na yau kyaukyawar shaida kai magidanci ne kana da aure a'a ban yi aure ba me yasa lokaci ne kawai bai ba amma na samu mata zan yi aure lokaci ne kawai bai ba amma kana sha'awar aure yanzu eh sosai tun saboda idan na aure na samu yaro kafin su ba dai girma ya fara tallafa ni amma yanzu ban yi aure ba na girma yaro mun ya zo na riga na tsufa kafin ya samu abin da zai tallafa shi wahala ne amma na samu yaron daga yanzu dai kafin in tsufa ya girma dai tallafa ni shi ne yanzu nake so sha'awa na samun mata na garin aura man huta Yanzu wace kira kake ga sauran nakasassu? Mutuwan zuciya bai da kyau ba wai tun ka zama gurgu ko ka zama makawo ko ka zama wani ya kake ka tsaya wai ka tsaya kana bara kana jiran wani shi ya dauka ya baka to duniya yanzu ba ka tashi da karfi ka tsaye kare ba kai ba rago bane nakasa ba shine ragonci ba eh, babu maraya sai rago in ka gani ka zama maraya rayuwa to ka zama rago ne. duk inda ka baka ci abinci ba rayuwa ka zama rago duk inda zaka fita ka nema to da Allah zai baka abinci ka ci to ka tsaye kawai ka nema karka da ka zama rago a rayuwa ko kai ya kake a rayuwa yanzu me burin naka burina shine kawai samun wani a gaba na wanda zai iya bude min shago ko ya dauke ni ya kai ni wani wurin da dan samun dinga cin abinci shikenan ban da wani burin ya wuce ka? buɗe min shago wurin sana'a da sauransu da kayan aiki na ga yara kenan. kafin zantawar mu dai na tarar da Sa'idu yana ciniki da wani kwastama kamar haka To ka gane injin ya cire ba wani injin da ya ce an hada ce da zuwa sa wuta electric a jikin shi ba ma ya kara yin power ba sai dai ya yi low corporation nasa ya riga ya ragu ka gane ya ba da ma duk corporation ya ragu dole shi an mai ne, ka gane ya eh shi ne mun oga abin da yace yana yace yana ga kamar ne ko da waya to yace in hada ka da shi a waya so da ku yi magana yanzu ba da kira shi kira shi to ni are da am ready ba matsala Daga bisani dai wasu makwabta da abokan aiki sun shaida cewa lallai Sa'idu mutumin arziki ne. Sunana injiniya Muhammadu Mafo daga Nasarawa State. To shi ya kake ganin halin Sa'idu Ali ko wani irin mutum ne shi? Shi mutum ne gurgu ne Allah ya shi shi kuma ba mai bara ba. Shi ya ce shi Allah ya ba zai bara ba zai koya sana'a kuma ya koya ya iya. Ba irin karfin da Bature ya yi ba a gyarawa. To ya kasancewar ku da shi? Kasancewar mu da shi mutum ne mai hakuri wadda Allah ya shi mai hakuri mai basira kuma ya ga gurago yan uwansa yana ba su shawara yan uwa ku zo idda ku ganni na din nan kuma ku bi ni ku koyar da abin da nake yi shi kullum abin da yake gaya ma yan uwansa gurago. matsayinsa shi gurgu Allah ya ya ce shi ba zai bara ba tunna akwai sana'a kuma Allah ya sa ya koya sana'a ya iya yana shawarce yan uwan shi guragu suna kawo mishi ziyara suna mamaki da abin da yake yi turawa masu zuwa gunmu nan su gansa su dauke shi a hoto su tafi da shi kasashen su mishi kyauta wani kwarin gwiwa ne kuke ba shi malam Sa'idu kwarin gwiwa da muke ba Sa'idu mu a kullun yau muna ƙara karfafa shi da abin da yake mu ma muna jin daɗi abin nan Sa'idu yake yi muna iya ɗauka ma basira gare da shi gare da abin da yake yi wato kuna koyi da shi muna koyi da shi ma in wani abu ya ɗaure mishi kai na tambayar mu ma wani abu ya ɗaure mana kai muna tambayansa eh mun samu ci gaba gaba ɗaya mu to mun gode Allah ya saka da alkhairi sunana Abdulmumin Hassan yanzu kai abokin aikin Malam Sa'idu ne ko ɗan gidansa eh ni abokin aikin sa ne muna aiki tare da shi a shago ɗaya. to kowane irin mutum ne shi eh gaskiya Sa'idu mutum ne mai neman ganin ya samu na kansa duk inda in dai an ce wannan neman kuɗi ne sai zai iyayensa ganin cewa ya nemi kuɗi ba ruwan shi da dauke dauke ko cin kudin mutum ko wani makamancin haka shi dai inda ya bara ba ruwansa da shi shi dai kyale shi ya aike sa to shi kenan mun gode suna na Ibrahim Mohammed. To kai na lura kai abokin Sa'idu ne ko? Eh ba gani ke ba. Eh kana iya ga mana wani irin mutum ne shi? A mutum ne mana baka nake ne mai neman na abinci. Ko da yaushe kuma ba dare ba rana yana neman halal ɗinsa. In ya tashi zai je wanka ya huta ya abubuwan sa na rayuwa. ya zaman ku da shi yake zaman mu da shi abokina ne kuma bakanike ne yana gyara ni ina tuki kowa da suna sai sai dai wa Allah godiya mu to shikenan mun gode To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Malam Sa'idu Ali bakaniken keke na Napep da wakilin muryar Amurka a jihohin kudu maso gabashin Najeriya Alphonsus Okorukwe ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na